الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن التقى وإن التقى مقامكم وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون وكقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقوله تعالى ولا يحزنك قولهم وقوله تعالى لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وأمثال ذلك كثير وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يبقى مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يؤذن على المصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعاقب على هذا ويرحم وأشار بيده إلى لسانه وقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وغيبت عيناه من الحزن فهو كظيم وقد يقترن بالحزن ما يصاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة من, من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يصاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابي ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك إلى ترك معمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه وإلا كان حسب صاحبه رب الإثم عنه من جهة الحزن وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba ishirin ga watan rajab hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan haɗuwa ta mu ta mako mako a cikin karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya shekarar hijira 728 kuma a lissafin darussan mu wannan shine darasi na wannan shine darasi na nawa wannan darasi na goma a cikin wannan littafi a jerin gwanan darussan kuma wannan shine na hamsin da hudu to za mu tashi sabon fasari. wanda dai duk yana da alaka da abinda Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi a kansa wadanda su ne al'amalul qalbiyya wato ayyukan da suke da alaka da zuciyar bawa malam yace faslun wa hadhihi al'amalul batiniyya ka mahabbati Allah wal ikhlas la wa tawakkul alayhi wa rida anhu wa nahwi dhalik biha fi haqqi al-khassati wal 'amma la yakunu tarkuha mahmudan fi hali ahad wa yaltaqa maqamuhu malam yace waɗannan ayyukan al'amalul batiniya ayyukan da suke na batini wato ayyukan da suke da alaƙa da zuciyar bawa kamar san Allah kamar ikhlasi tsantsanta addini ga Allah shi kadai wattawakkuli alaihi da dogaro ga ubangiji shi kadai warrida anhu da yarda da abin da ya hukunta wa nahu zalika da abin da yayi kama da wannan yace kulluha ma'murun biha fi haqqi al-khassati wal 'amma waɗannan dukkaninsu ayyuka ne da aka yi umarni da su ga mutanen da suke keɓantattu ko mutanen da suke gama gari wato kowa da kowa an umarce shi da wannan la yakunu tarkuha mahmudan fi hali ahadin wa kama maqamuhu barin waɗannan ayyuka ba zai zama abin yabo ba ga kowane irin mutum ne komai matsayinsa wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa cewa waɗannan ayyuka da yake magana a kansu abin da ya shafi san Allah abin da ya shafi ikhlasi abin da ya shafi tawakkali abin da ya shafi arraja wato kyakkyawan fata a gurin ubangiji abin da ya shafi wato al-sabru ala qada'ihi hakuri bisa abin da ubangiji ya hukunta waɗannan da ire-iren su dukkanin su ayyuka ne da ubangiji yayi umarni da su ga kowa da kowa babu wani wanda zai ji cewa shi ba wajibi bane sai yayi waɗannan ayyuka a kansa kamar yadda za mu zo mu karanta bayanin da ibnu taymiya yake yi na wasu daga cikin ainihin sufaye waɗanda suke ganin at-tawakkulu ala Allah ba wajibi bane akan wasu to zai zo yayi magana akan wannan cewa waɗannan ayyuka ne da suke zama wajibi ga kowa babu wani mataki da mutum zai kai waɗannan ayyuka su saraya ga barinsa ko wani irin mataki ya taka to wannan aiki yana nan wajibi ne a sa tun daga kan ƙololuwar manzanni har zuwa kan mafi ainihin kankanta a cikin wannan al'umma ta fuskar ibada wannan aiki wajibi ne a kansa sai ce wa amma al falam ya amuri Allah bihi wala rasuluhu amma tsantsar bakin ciki sun ya ta ciki ya nuna damuwa wannan ubangiji bai yi umarni da wannan ba haka nan manzo sallallahu alaihi wa sallama bai yi umarni da baƙin ciki ba bal qadnaha anhu fi mawadi'a bari ma wannan magana a gurare da dama ubangiji ya hana bakin ciki wa in ta'allaka bi amri dini ko da kuwa wannan bakin cikin da damuwar tana da alaka da al'amarin addini ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku nuna damuwa da bakin ciki wa antumul a'launa ko ne a sama in kuntum mu'minina matukar kun kasance mu'minai wa qawluhu wa qawlihi da wa la tahzan alaihim wala taqu fi dhaytin mimma yanfurun kada kai bakin ciki gare su kada kai bakin ciki saboda su kuma kada ka zamo a cikin kunci saboda abin da suke yi na makirci wa ka qawlihi da fadarta Allah ta'ala idh yaqulu li sahibihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa wa abokinsa na abubakar la tahzan kada ka damu kada ka kai bacin rai inna allaha ma'ana lalle ubangiji yana tare da mu wa qawlihi da fadarsa wa la yahzunka qawluhum kada maganganun da suke yi ya makanta maka wa qawlihi ta'ala da fadarsa likai la ta'sau ala ma fatakum dan kada ku damu a bisa abin da ya kuɓuce muku kuka rasa wala tafrahu bima atakum kada ku yi fariya ko farin cikin girman kai da abin da kuka samu ko abin da ubangiji ya ba ku wa amsalu zalika kathir ila iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa abin da ibnu taymiya yake so ya tabbatar maka anan shine an tsar da amuwa da bakin ciki da tararrabi da zulumi wannan ba wani abu bane da Allah ya umarni da shi yace ai mutum ya zauna kawai babu abin da yake yi sai nuna damuwarsa da bakin cikin sai da zulumi da koke-koke wannan ba addini bane Allah bai yi umarni da wannan ba shi maimakon haka ma madadin haka ma a gurare da dama Allah maɗaukacin sarki hanawa ya yi ko ya dai zo da sigar hani ko kuma ya zo da sigar korewa kamar inda ya kawo mana ayoyin da suka zo da sigar hani haka nan akwai ayoyin da suka zo da sigar korewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga nan siga ce ta korewa to haka alqur'ani yayi ta'amuli da bakin ciki da tararrubi da zulumi babu inda alqur'ani yace kai zulumi ko tararrubi ko ka zauna kai ta bakin ciki kana kuke kuke wannan baya daga cikin addini sabanin tawakkali sabanin hakuri sabanin arrida bi illa sabanin arraja bima inda Allah sabanin alkhawf min Allah wannan wani abu ne da zai kara wa mutum matsayi a gurin ubangiji amma bakin ciki ubangiji bai yi umarni da wannan ba Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum bayan ubangiji ya faɗi irin abin da ya samu musulmi a yakin Uhudu, wanda har ainihin wasu daga cikin musulmi da dama aka kashe su a wannan lokaci kafirai suka samu wata 'yar nasara ta ƙaitacciya ta wani ɗan lokaci akan musulmi wanda suka far musu har suka kashe musu wajen mutum saba'in to a wannan lokaci Allah maɗaukacin sarki ya faɗa wa mu'minai irin wannan musiba da ta same su ya kuma gaya musu cewa wannan nasara da kafirai suka samu ta ɗan taƙaitaccen lokaci ba ita ce take nuna cewa kafirci zai zai ɗaukaka ba ko kafirci zai kafa daula ko kafirci zai samu wani matsayi a doron ƙasa a kasu damu wannan wani abu ne ɗan taƙaitacce akwai lokacin da zai zo akwai lokacin da zai wuce saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya gaya musu cewa su dubi irin abin da ya faru a tarihi mana kun siro fil ardi kun manzuru kai fa kana aqiba kai fa kana akibatul mukazzibin ku yi tafiya a doron ƙasa sannan ku duba ku ga yaya ƙarshen al'amarin masu ƙaryata manzanni ya kasance yaya ƙarshen al'amarin masu faɗa da Allah da sa ya kasance Allah madaukakin sarki ya halaka su ya kawar da su daga doron ƙasa saboda haka kada ku ma ku damu ganin cewa na cikin wani ɗan takaitaccen lokaci sun samu wata ‘yan nasara takaitacciya a kanku, wannan ba shi yake nuna za su yi galaba a kanku ba. Haza bayanin lillahi wa وموعظة للمتقين mau'izatun ولا تجنوا sai تهتنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله la'launa in kuntum mu'minin Allah ce kada ku yi rauni saboda abin da ya sami kuɗin nan a ranar Uhudu kada wannan ya sa ku yi rauni ku bar ainihin tashi wajen yunkurawa don taimakon wannan addini kada ku yi wannan kada ku yi bakin ciki akan wannan abu da ya same ku kada ku yi bakin ciki game da waɗanda aka kashe muku a yakin Uhud wannan ba shi yake nuna cewa ƙarshen ku ya zo ba ko kuma musulunci ba zai yi nasara ba wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin ko ne za ku zamo a sama matukar kun kasance mu'mini matukar kuna rike da imani matukar kuna tattare da wannan sifa to kada ku yi shakkar cewa ku ne a sama ko ba komai ba ku ne a sama ta karfin hujja domin hujjar ku ta fi hujjar da kafirai suke rike da ita in har suna da hujja to hujjar ku ta fi tasu saboda haka ku kuke da abin faɗa don haka wannan shi zai ba ku rinjaye ko da kuwa a fagen yaƙi an yi nasara a kan to a fagen hujja kuma ku ne a sama ko kuma a'a kada ku yi bakin ciki ku ne a sama matuƙar kun kasance mumine domin Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawari zai yi rinjaye akan waɗanda zai ba da rinjaye ga ainihin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama كتب banna ana wa ورسلي ubangiji ya rubuta ya wajabta cewa shi zai yi rinjaye shi da ainihin manzanninsa fa inna hizballahi humul ghalibun rundunar Allah ita ce take rinjaye ubangiji ya rubuta wannan saboda haka ko da a wani ɗan lokaci abokan gaban ku sun samu rinjaye akan ku wannan ba rinjaye bane mai dorewa rinjaye ne dan takaitacce na wani dan takaitaccen lokaci daga baya ubangiji zai ba ku rinjaye mai dorewa akan su to ne abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa a wannan aya ce kada su yi rauni kada su yi bakin ciki kaga a wannan aya ubangiji ainihin ya hana su yin bakin ciki ya hana su nuna damuwarsu da zuzuri da taragabi akan abin da ya same su wani ya hana su wannan domin abin da yake jawowa mutum ya shiga cikin bakin ciki ya wuce abu biyu ba abu biyu sun ke haddasa wa mutum bakin ciki in ba ku kula da mahbub au fawatu matlub wato abin da kake da shi ka rasa wanda zai sa kai bakin ciki ko kuma abin da kake nema baka samu ba ka zo ka kasa samun shi wannan shi ma zai saka bakin ciki waɗannan abubuwa biyu suke sa ɗan adam ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin bakin ciki ko da yana da wani abu da yake so a waye gari ka an ya rasa wannan abu wannan ya tashi bakin ciki matar mutum da yake son tana son shi Allah ya karɓi ranta wannan zai tashi bakin ciki dukiyar da yake biyawa yana kasuwanci da ita yana samun riba yana samun abinci lokaci da ubangiji ya saukar mata da wata jari'a wani bala'i ya tafi da ita wannan zai sa shi bakin ciki ya rasa abin da yake so ma'ana abin da yake so ya kuɓuce masa ya wayi gari ya tsallanta gabaninsa ko kuma abin da yake na nema tukuru ya zo ya rasa yana neman aure a kasa shi wannan ya sa shi bakin ciki yana tsammanin zai samu wata riba gagaruma daga wani ciniki da ya kulla sai a waye gari kuma riba ba ta samu ba wannan ma ya sanya shi wato ainihin bakin ciki ba haka waɗannan abubuwa guda biyu suke jefa ɗan adam cikin bakin ciki amma idan ɗan adam ya san cewa dukkan abin da yake da ta'alluki da duniya tsantsa to ba komai bane a gurin Allah لو كان دنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقى كافر منها شربة ماء da a ce ainihin duniya a gurin Allah tana da matsayin cikin sauro to da kafiri ba zai samu makwarwa ɗaya sauruwa ba wato da tana da wannan daraja kafiri ba zai samu komai ba a wajen ubangiji saboda haka ya tuna cewa ita duniyar nan gaba ɗaya kurkuku ce a gunsa a duniya kamar da annabi ya ce sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ce ta mumini kuma aljanna ce ta kafir saboda haka dukkan irin ni'ima da dan adam zai samu a nan duniya ya san kama a cikinta kada wannan ya sa ya shagala ya gafala ya ɗauka cewa ainihin ya samu dukkan abin da yake bukata ya manta lahira a'a ya san cewa wannan wani ɗan rabo ne na duniya kuma wannan ni'imar da ya samu ba ita ce take nuna cewa ya fita daga cikin wannan kurkuku da aka faɗa ba musamman ma idan ya tuna cewa abinda ubangiji ya ajiye masa a ranar gobe kiyama idan ya mutu bisa da imani ya fi zama alkhairi ya fi wanzuwa to babu shakka wannan zai ƙara sanya shi ya fahimci cewa ai wannan ni'ima da yake ciki ni'ima ce wacce take mai gushewa ni'ima ce wacce take ba mai ainihin dawama ba kuma rayuwar dan adam har kullum a lulluɓe take da abin da zai sanya dan adam ya bakin ciki ko dai abin da ya wuce ko abin da yake ciki ko abin da zai zo nan gaba da wuya ne dan adam ya rayu har ya gama rayuwarsa ba tare da ya gamu da abin da zai bakanta masa ba abin da zai sa shi damuwa abin da zai sha shi lumi da tararrabi ko dai ya damu kan wani abin da ya gabata ya riga ya wuce ko kuma ya damu akan abin da yake ciki halin da ya samu kansa a ciki ko kuma ya damu akan wani abin da yake tsammanin zai faru gare shi waɗannan abubuwa guda uku ko waɗannan zamaninnuka uku almadi wal hal wal mustaqbal duk suna ɗauke a wasu lokuta da bakin ciki ga rayuwar ɗan adam shi yasa ma wasu daga cikin malamai suka ce idan ka ji wani ya yi maka addu'a ya ce Allah ya raba ka da bakin ciki to abin da yake nufi Allah ya karbi ranka Allah kada ya gama ka da bakin ciki to ma'ana dai ka gama da zama ba kai a duniya wanda za ka rayu a duniya to sai ka gama da bakin ciki ai ko a gidanka an zuba maka abinci yaron ka ya duro ya ainihin tarar da ka tsakin za ka damu so a ce gaba ɗaya Allah ya raba ka da irin wannan ma'ana ka bar duniya gaba ɗaya haka rayuwa tattare take da abin da zai kawo cikas a zuciya sai dai wannan abin da zai kawo cikas din a zuciya ubangiji yana nuna maka cewa kada ainihin ya zamana shi ne zai shagaltar da kai gabarin addinin ubangiji ko ainihin ya hana ka haƙuri da juriya kada ka zama mai raki mai yawan kai kuka saboda abin da ya same ka ka zama mai juriya mai haƙuri haka rayuwa ke. ka kula cewa babu wani ɗan adam da yake rayuwa a tsoron kasa face shi ma irin haka yana samuwa gare shi idan ka tuna cewa in bakin ciki ne ya same ka saboda ka rasa wani abu to ka lura akwai wanda ya rasa sama da abin da ka rasa sai abin da ka rasa in ka kiyasta shi da na wani sai ka kaɗan kaɗan ka rasa to kaga wannan sai ya sanya ka ainihin ka samu asulwan wato ka ji sanyin zuciya har kullum idan ka san cewa wani abu na damuwa da ya faru gare ka ba kai kadai ya faru gare ka ba ya faru ga mutane da yawa wannan yakan sanya zuciya ka dan samu sanyi a wanda larabawa suke cewa idan ammat khaffat duk lokacin da musiba ta zama ta gani to sai ta zo da sauki kaji cewa ba kai kadai ba in ka waiwaya baya gare ka za ka ga mai irin matsalarka ka dubi gaba zaka ga mai irin matsalarka dama hagu za ka hango mai irin matsalar ka to wannan sai ka ka ji sauki shi ya sa kansa kansa bin sakha wacce aka kashe mata dan uwa a kansa lokacin da aka kashe mata dan uwa sakha a gurin yaƙe-yaƙen su na jahiliya gurin tana koke-koke tana nuna damuwarta da kashe mata dan uwa wanda take so yake santa yake taimaka mata a rayuwa take faɗa a cikin irin abin da take faɗa na yabansa يذكرني طلوع الشمس سخرا وأذكره لكل غروب شمس ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ce duk sanda rana ta hudu sai ta tuna min dan uwa na sa haka nan duk sanda ta fada sai ta tuna min dan uwa na sa take cewa ba dan yawan masu kuka ba akan rashin yan uwansu da suke daura da ni da na kashe kai ma'ana saboda ina ganin ba ni kadai abin ya sama ba ya samu da dama daga cikin mutane wannan ya sa na da samun asulwa nake samun sanyin zuciya wanda har ba zai kai ni wanda har zai hana ni ainihin kashe kai shi ya sa Allah madaukakin sarki a alqur'ani ya nuna cewa kafirai lokacin da za a jefa su cikin azabar jahannama samuwar su kasancewar su suna da yawa a cikin wutar jahannama wannan ba zai sa su samu sanyin azabar ba ba zai sauƙaƙe musu wannan azabar ba sabanin irin abin da yake faruwa a duniya na idan musiba ta zama mai gamewa za ta za ta zo da sauki to amma a lahira ba haka bane wannan ka'ida ba ta da ainihin gurbi a lahira Allah ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun kasancewar ku gaba ɗaya a cikin azaba kun yi tarayya wannan a yau ba zai amfane ku in a duniya kuna samun khiffa sauki kan wannan to anan lahira samuwar ku gaba ɗaya a cikin azaba ba zai amfane ku ba saboda haka shi bakin ciki kamar yadda ibnu qayyim yake cewa lam ya'ti al-huzn fi quran illa manhiyan anhu aw manfiya wato bakin ciki a al-qur'ani bai zo ba sai dai ko kaga an hana ko kuma an kore shi kamar wannan ayat da muka karanta wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin da fadar Allah wala tahzan alaihim wala taqu fi dhaiki mimma yamkurun Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya bakin ciki gare su ganin cewa sun ke yin imani da abin da ya zo da shi na gaskiya bayan ya yi musu bayani ya ƙara bayyana musu ya musu ainihin sharhin addini filla filla kuma duk haka sun ki imani da shi wannan kada ya bakanta masa wala kada ka zamo cikin kunci cikin abin da suke yi maka na makirci wato abin da ya riga ya gabata kada ya sa ka bakin ciki haka nan abin da kake ganin suna ta kulle kullen za su yi maka nan gaba shi ma kada ya sa ka damuwa haka nan Allah yake cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana yayin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin fitar annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zai yi hijira zuwa Madina a lokacin da suka shiga kogo za su kau suka boye saboda kada kafirai su gansu shawa da suka fito neman su kada su same su a lokacin shawa sun zo har ainihin gindin wannan kogo da da da Abubakar ya gansu sai ya samu damuwa har yake cewa ya Rasulullah da ɗayan su zai leka su zai dunkusa ya leka tsakankanin kafafuwansa kafafuwansa sai da ya gan mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi ya ababakar ma zannuka bi ithnain Allah thalithukum ya abubakar me tsammanin ka mutum biyu Allah shine na ukun su la tahzan inna Allah ma'ana kada ka damu Allah yana tare da mu to shine Allah yake bada labarin wannan kissa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Allah madaukakin sarki ya ce idan har ba ku taimaka masa ba, to Allah ya taimaka masa lokacin da kafirai suka fitar da shi daga ƙasarsa. Wannan shi yake nuna maka dukkan irin abin da zai same ka na bala'i ko na tashin hankali. ka sani cewa wala Allah wannan zai zamo maka dalilin ɗaukaka zai zamo maka dalili na karbuwa a gurin Allah zai zamo maka dalili na karbuwa a gurin mutane kada ka ɗauka dukkan wani abu na bakin ciki mai bakan rai idan ya faru gare ka kada ka yi tsammani cewa wannan shi yake nuna ƙarshen ka yanzu wala Allah a ƙarƙashin wannan abin da kake tsammani ne na bakin ciki ne a ƙarƙashin sa ubangiji ya sanya alkhairi ne wa aka an takrahu shay'an yaj'al Allah fihi khairan katira za ku iya kin abu ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa a lokacin da ya faru sai ka ji baka amma daga baya ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abin kaga cewa ainihin abin ashe alkhairi shi yasa har kullum waɗanda suke da ainihin sabati a zuciyarsu to ba sa ɗaukan abin da zai bakanta musu rai wani abu ne da yake nuna ƙarshen rayuwarsu ya su kuma sun gama sun kaɗe sun karkaɗe a suna ɗaukan cewa wala Allah Ubangiji ya musanya musu da mafi alkhairi da wannan abin da suka rasa ko ya faru gare su na ɓacin rai Ubangiji ya musanya musu da mafi alkhairi daga wannan. Duba annabi sallallahu alaihi sallama ya suka matsa masa sai ya bar ƙasarsa sai ya bar mahaifarsa sai ya bar danginsa suka takura masa suka takura wa sahabbansa suna bin su da duka da tsangwama da zagi da bakar magana wannan abu ba abu ne da zai ainihin faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallam rai ba ba abu ne da zai faranta wa sahabbai rai daga baya ubangiji ya ba shi umarni cewa ya fita ya hijira ga fitowa mutum ya fita ya bar ƙasarsa inda aka haife shi ya bar dangin sai bar yan uwansa ba karamin bala'i bane a rayuwa musamman idan ya kasance tilasta maka za kamar yadda Allah ya ce walau Allah ka sanna alaihim alaqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun min da a ce mun rubuta musu cewa ku kashe kawo kanku ko ku fita daga gidan da jinku da ɗan kaɗan ne daga ciki za su yi wannan ka duba a cikin wannan aya ubangiji sai ya hada kashe kai da fita daga kasarka a ne tukilu kusa ku? a wasu domin yare wanda yake nuna maka wato da a ce ka fita daga gidanka ko kasarka ka bar danginka da iyalanka da mahaifarka da a ce ka kashe kanka abu guda ne babu bambanci saboda girman wannan ubangiji ya hada su wuri guda ya ce kuma da ɗan kaɗan ne za su iya yin haka ko su kashe kan nasu ko su fita su bar garin su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan umarni ya fita shi da sahabban amma da ƙarshe yaya abin ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa daula a madina daular da ta yada musulunci ko ina a duniya har daga ƙarshe ya zo ya zama na markan gaba ɗaya ta shigo ƙarƙashinsa sauran jaziratul arab gaba ɗaya ta shigo ƙarƙashinsa daga nan sahabban suka fantsama duniya suka ta yada musulunci ko ina da ina kun ga daga wannan abin damuwar ƙarshe ya zama kuma alkhairi da yawa wa haka an takrahu shay'an fa yaj'al Allahu fihi khairan fa yaj'al Allahu fihi za ku iya kin abu ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa saboda haka duk lokacin da wani abu ya faru gare ka na bacin rai kada ka ɗauka wannan shi yake nuna cewa al'amarin ka kuma ya zo ka shari'a ka ɗauka wataƙila ta ƙarƙashin wannan bacin rai za ka samu mafita duba Ahmad ibn Hanbal an sa shi a kurkuku an dake shi an masa bulala an wulakanta shi an tozarta shi ya ji baƙaƙen maganganu iri amma daga ƙarshe ya zama sai ya zama imamu Alis sunnati wal jama'a sai ubangiji ya bashi imama fiddin shugabanci a addini wanda shi ne himma kololuwar shugabanci ka zama shugaba a addini kamar da mu'minai suke addu'a waj'al lalil muttaqina imama ka zama kana da shugabanci a addini saboda haƙuri da yayi ta ƙarƙashin wannan haƙuri da wannan bala'i ubangiji ya fito masa da wannan matsayi al-imamatu fi din ainihin mu duba ibnu jawzi lokacin da aka angwame shi aka nuna masa kiyayya da gaba har aka kore shi daga Baghdad a dalilin wannan ya fita daga Baghdad ya je ya haɗu da wani malami ya karance alqur'ani da alqira'atu saba kira'o'in nan guda bakwai lokacin da ake fitar da shi garinsa a wannan lokaci baya aiki ainihin zaton cewa yana jin cewa wani abu ne da bakin ciki ya same shi amma bai san cewa a can gaba kuma zai iske alheri as sarafi shamsu as sarafi Shamsu a'immat as Sarafi, lokacin da aka jefa shi rijiya a cikin wannan rijiya ya rubuta mujalladi sifili sifili ashirin na littafin sa almasu a lokacin da za a kama shi a sashi a wannan rijiya a matsayin kurkuku yana tsammanin cewa wannan zamansa a cikin wannan kurkuku zai haifar da wannan alkhairi ba ya tsammanin haka amma ubangiji sai ya sanya alkhairi mai yawa a ƙarƙashin wannan banda wannan mu duba mu ga kamar irin ibn al-asir ibn al-asir mai littafin ah, an-nihaya fi gharib al-hadith mai littafin jami'ul usul majlis din ibn al-asir mu duba lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da ainihin gurgunta ya zama na gurgu ba ya iya tashi ya je nan tucan a wannan zaman ya samu ɗimbin ilimi har ya rubuta mana waɗannan littafan da yanzu duniya take cin kafo da su ba ma tsammanin zai iya yin wannan to amma a ƙarƙashin wannan sai ubangiji ya kore masa kuma wannan damar har ya iya samar mana da waɗannan galibin littattafan ibnu taymiya da fatawoyinsa ya rubuta shi ne a cikin a zaman kurkuku ya rubuta akwai mutanen da aka kulle saboda sun ce Allah ɗaya ne zaman kurkuku din nan ya sa suka haddace Qur'ani wanda da ba su haddace ba da da an bar su a sake suna yawo ba za su zabi damar zama su haddace din ba amma da aka kulle su a cikin kurkuku din suka haddace Qur'ani akwai wanda ya ce ya karanta mujalladi arba'in a zamansa a kurkuku Sheikh Nasiruddin Albani ya yi muktasar na Sahih Bukhari sayi bukari na wanda ya fara yin sa ne a cikin kurkuku da fensirinsa ya dinga yi har ya gama wannan aikin saboda haka sautari za ka ci abu ka ji ka samu damuwa akan wani abu halin a tattare da wannan abu akwai alkhairi mai yawa saboda haka samun kanka cikin wani abu na damuwa kada ya sanya ka ainihin ka gafala ka shagala ka ainihin tafiyar da rayuwarka cikin bakin ciki da damuwa ka zama na baka kula jama'a baka shiga jama'a baka halartar gurin karatu baka halartar wasu tarurruka dukkan wasu munasabat da za a gayyace ka ba baka je ba saboda kai kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki baka so ka haɗu da kowa matarka ainihin ka ainihin murtike mata ka mai da gidanta ya zama bakin irin yaro in ya matso kusa da kai ka kai mata duka zama na gaba ɗaya rayuwarka ka ainihin dagula ta da dagula ta ka bata ta Da mana duniya sai maka baki kirin wai saboda ka samu ainihin tangaro a cikin kasuwancin ko kuma wani wanda kake so ka rasa shi gaba ɗaya ka lalata rayuwarka wannan ba hali ne na mumini ba ba hali ne na mumini ba shi yasa gaba ɗaya arbabu dukkan arbabu suluk dukkan waɗanda suke magana akan halaye na ƙwarai suna cewa ainihin bakin ciki akan wani abu da zaka rasa na duniya ba abu ne abin yabo ba ba wani abin yabo ba Wani ijma'i ne gaba daya ba a yabo akan kai bakin ciki akan wani abin da ka rasa na duniya za mu ga a cikin wannan littafi ibnu taymiya yana gaya mana hatta wanda za hatta wanda zai ainihin rashi wani masoyinsa na kusa da shi ya rasu ya yi masa kuka da hawaye kan rasuwar nan taka wannan kukan idan bai kasance rahmatan lil ba to ba kuka bane wanda yake mahmud ba wani abin yabo bane ba abincin tsaho ba wanda shine galibin abin da muke yi ainihin lokacin da muke zubar da hawaye na mun rasa wani mamaci idan kana zubar da hawaye saboda ka rasa wani abu da kake samu daga wurin wannan mamacin to wannan ba shi kake tausayawa ba kenan kanka kake tausayawa sabanin kukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na zubar da hawa yayi shi ne rahmatan lil mayyit la li nafsihi amma mu galibi ai muna yin kuka ne saboda mun rasa wani abu ha dan mutum baban sai mutu yana kuka saboda baban nan nashi yana taimaka masa yau mai taimaka masa ya tafi shi kenan sai wato yana tausayin kansa ne ba wai yana tausayin wanda ya rasu to ko irin wannan ba shi ne wanda shari'a ta ce kai ba da zama da ka zubar da hawaye rahmatan lil mayyit la rahmatan li nafsika anta za mu zo mu ga inda ibnu tabi'a yake maganar wannan ne yace da dama a alqayon alqur'ani abin da suka nuna ke anan Allah yana cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana inda wannan aya ce da ta kunshi falalar sayyidina Abubakar da fuskoki da yawa da malamai suka yi bayanin ta wanda ya faɗaɗa wajen fito da falala abubakar a ƙarƙashin wannan aya shine a fakhruddin razi a cikin littafin sama mafatihul ghaib ƙarƙashin tafsirin wannan aya da ba fuskoki da dama inda za a iya gano falalar sayyidina abubakar da ainihin martabarsa da darajarsa a tsakankanin sahabbai ta ƙarƙashin wannan aya amma abokan gaban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama makiya wannan addini daga cikin rafilawa abinda suke ɗaukan wannan aya a matsayin suka ga sayyidina abubakar suka ce wannan ayan ma ai su kan sai da abubakar take ka duba fa a ɗauki falalarka a maida ta abin zaki suka ce wai Allah ya soke shi tunda annabi ya ce la tahzan ya ce mashi kada kai bakin ciki to wai ai wannan bakin cikin kaga da a ce ga Allah manzo Allah ba zai hana shi ba to tunda kaga ya hana shi kenan saban Allah yake tunda saban Allah tunda saban Allah yake yi kaga ba falala ba ciki sun manta cewa Allah ya hana manzansa shi ba yayi bakin ciki ba yanzu ba karanta ba wala tahzan alaihim wala taku fi dayqin mimma yaqul qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ya tabbatar da cewa manzon sa ya bakin ciki kuma ya hana shi wala taqtul nafsaka alaihim hasara kada ka kashe kanka dan bakin ciki Allah madaukakin sarki ce wala yahzunka qawluhum kada maganganun da suke yi wato ya bata maka rai ya sa ka damuwa kaga ashe wannan hani da aka yi wa sayyidina abubakar ba wai shi kadai an yi wa manzon Allah irin shi to zaka ce manzon Allah ya saba wa Allah ne aka yi masa hani hmm? saboda haka wannan ba shi yake nuna ainihin sayyidina abubakar ya ya saba wa Allah kuma ai ubangiji da yake la tahzan ne ya kara a gaba inna Allah ma'ana ubangiji yana kasancewa tare da su tare da masu tsoron Allah inna Allah ma allazina taqaw wal ladina hum muhsinun ashe kaga sai da Abubakar yana daga cikin almuttaqin almuhsinin domin ubangiji ya kasance tare da shi inna Allah ma'ana sannan ya ce wa fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa aka saukar wa da nutsuwa sayyidina Abubakar domin manzo sallallahu alaihi wa sallama da man zuciyarsa a da take a lokacin haka baya buƙatar a farkon masa da wata nutsuwa sai da abubakar shi yake buƙatar nutsuwar a lokacin sai kuma Allah ya saukar da nutsuwar daga wajensa wannan ba farala ba ce wannan farala ce ubangiji ya saukar maka da nutsuwa a zuciyarka babu shakka wannan mukami ne daraja ce matsayi ne babba ubangiji ya saukar wa da sayyidina abubakar ayar tana nufin alaihi din nan zamiri yana komawa ga sayyidina abubakar ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin annabi zuciyarsa a da take da a ce shi ma zuciyarsa ba a da take ba ai ba zai iya nufi dan wannan zuciyarsa ba a da take ba ba zai iya nutsar da zuciyar wani ba kawai haka shi zuciyarsa a nutsar take abubakar shi ke bukatar ainihin a nutsar da zuciyarsa shi yasa Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alayhi sannan Allah ce wala ka qawluhum kada maganganun da kafirai suke faɗa maka na cewa kai mawaki ne ko kai boka ne ko kai ainihin sahiri ne mai matsafi ne kada wannan ainihin ya bakanta maka rai innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul 'alim wato girma da ɗaukaka na Allah ne shi yake ba da shi ga wanda ya so domin shi ne wanda yake ji kuma shi ne masani ga halin ga halin da bayansa suke ciki haka nan Allah ce kai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum domin kada ku yi bakin ciki bisa abin da ainihin ya kubuce muku abin da kuka rasa ku yi bakin ciki akan wannan kada kuma ku dinga fariya kuna farin ciki na girman kai bisa ga abin da Allah ya ba ku القيم a cikin madarijus يكي yake cewa wa سر كسن sirrin kasancewar ubangiji ya hana bakin ciki a gurare da yawa a alqur'ani annal huzna muwaqqifun muwaqqifun ghayr musayyir shi saboda shi kullum bakin ciki dakire ka yake ya dakile ka ka ki كوكا da ita kuma da yake kuka da hawaye wannan ba za ka same shi ba a gurin fagen daga ba za ka same shi yana kazar-kazar wajen ainihin taimakon addini ba yana nan yana kuce-kuce ya kuce-kuce ba za ka same shi da wannan zuciyar ba saboda haka ba zai barka ka motsa ba sannan babu maslaha a cikin bakin ciki ga zuciya kuma ka zama a cikin bakin ciki wannan wani wani yanayi ne da shedan yake so ya zanka ka samar wa da shedan wani abin da yake fafata garga ya ga ya samar maka domin kullum abin da shaidan yake fafutuka cika shine na cewa wato ya hana bawa kazar-kazar wajen aikin alheri ya hana shi kai kawo wajen ɗaukaka addinin Allah inda man najwa min ash-shaytan eh yahzuna alladhina amanu har kullum kamar yadda Allah ya ce annajwa ganawa da mutane biyu za su yi su bar na ukun su guri guda wannan shaitan shi ke haddasa irin wannan ganawa domin ya jefa ainihin bakin ciki ko ya samu muminai su yi bakin ciki haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutane uku su gana ba tare da na ainihin ukun su ba biyu su gana ba tare da na uku ba domin wannan zai bakantar da shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace da anna zalika yuzinuhu yin haka zai tashi bakin ciki saboda haka al huzn laysa bi maqlub wala bi maqsudin shar'a wa laysa fi ayi bakin ciki ba wani abu bane da shari'a ta ce kai sannan kuma ba wani abu bane wanda yake maqsudi kuma ba yana ainihin wata fa'ida ba ya da fa'ida domin ba zai dawo maka da abin da ka rasa wanda yake bakin ciki akan mutuwar ɗansa yake bacin rai kullum fuskarsa a amurcike wannan ba zai dawo masa da ɗansar wannan duniyar ba haka nan wanda ya atara, ya rasa wata dukiya wannan ba zai sa dukiyar ta dawo ba abin da ya asara ya asara shi saboda bakin ciki ba zai ainihin dawo maka da abin da Karanta, ba ashe kaga ba ya da wata fa'ida ba ya da wata manfa'a kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa wa zalika li'annahu la yajlubu manfa'atan wa la yadfa'u madarra wato bakin ciki ba zai jawo maka wani amfani ba ba kuma zai ije maka wata cutarwa ba saboda haka ma yuzil qalb maimakon haka ma zai cutar da zuciyarka ne fala fa'ida ta fihi bai da wani amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake neman Allah ya tsare shi daga bakin ciki Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzn haka annabi yake addu'a ya ubangiji ina neman ka tsare ni min al-hammi daga zullumi, wal huzni da bakin ciki alham shine bakin cikin abin da zai same ka nan gaba zauna kana tunanin abu kaza fa zai iya faruwa gare ka abu kaza abu kaza bai faru ba amma kuma tunani kake zai faru ranka a ɓaci zuciyarka a wannan wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman ubangiji ya shiga ya yi shamaki tsakaninsa da shi haka nan alhuzn a dinga yin bakin ciki akan abin da ya wuce wannan ma wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin ya nemi tsari da shi har kullun ya zamana hammuka fi dunya wahid kamar yadda wani daga cikin mazabata yake cewa ij'al hammaka hamman wahidan wa huwa liqa'ullah zamanan hammunka tunaninka damuwarka abu guda ne ne tunanin lahirarka tunanin gamuwa ga ubangijinka tunanin tsayuwa gaba ga ubangijinka yau mai kuma nasu da rabbil alamin ya zamana wannan shi ne damuwar amma ya zamana kana damuwa ne saboda kanka karan kanka saboda wata maslaha ta duniya sai ka shiga cikin wasa'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al ya zamana kai kanka abinda abinda ya dame ka kai maslaha ka ce ta dame ka ba lahirarka ba ba addininka ba to wannan ka zama daga cikin ta'ifa da ubangiji ya zarga ta jama'a ta munafikai da ubangiji ya zarga yace kawo kansu kawai su suka dame su suna ta yi wa ubangiji wani tsammani wanda ba na gaskiya ba idan aka ce da su su fito yaki a zo a tafiya ce la tanfiru fil har Allah ce ne qul naru jahannama ashaddu harra haka duk sanda ka sa duniya a zuciyarka kake ta zallabe a kanta to ubangiji kuma sai ya zarrabe ka ya jefa ka cikin abin da kake gudu lokacin da suke tunanin fita wajen yaki zai jefa su cikin zafin rana ubangiji sai ya ce da su qul naru jahannama ashaddu har saura ka su sauraro wutar jahannama ta fi zafin da suke magana a kansa a nan duniya suna so su guje wa zafin duniya ne to akwai zafin da yake jiran. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تستني على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين wanda zai ce ya rasulullahi zalli ka bani ka bani izini ina da larura zauna kada in tafi yaki kuma in fada cikin fitina ba na iya haƙurin ainihin nesa da iyalina ni mutum ne mai sha'awa ni kaza kaza wai shi ya tafi yaki to zai lalace Allah ya ce ala fil fitnati taqatu a cikin fitinar yanzu suka fada suka fada dubu dubu wa inna jahannama la muhitatun bil kafir jahannama tana nan ta zage ta ko ina haka yana yana kokarin wai gudu shi kan abin da ya dace shi shine yaya zai ya guje wa yaki to zai ga yaki zai jefa cikin fitina Allah ke ala bil fitnati na haka duk wanda zai zama hammuhu nafsuhu hammuhu hadhihi dunya to Allah madaukakin sarki kuma sai ya jarrabe shi da abin da ba haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kasance duniya ita ce hamminsa man kana fi duniya hammahu farraqa Allah shamlahu shattaka Allah shamlahu wa ja'ala faqrahu nusba aynayhi wa la ta'tihi ad-dunya illa ma qaddara lahu ma'a Allah qalbahu jam'a Allah shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raqiba wanda ya zama duniya ita ce damuwarsa sai ubangiji ya jarrabe shi da watsa ainihin jama'ar da ke gindinsa da kuma ainihin rarraba zuciyarsa ta zama zuciyarsa ba za ta nutsu ba ba za ta samu haɗuwa guri guda ba sannan kuma duniyar da yake hankoro ba zai samu sama da abin da ubangiji ya rubuta masa duk faɗi tashi in ya kowa kai tsawo wajen tara duniya ba zai wuce abin da ubangiji ya rubuta masa wanda kuma lahira ce damuwarsa ubangiji sai ya haɗa masa ya nutsan masa da zuciya ya haɗa masa danginsa jama'a su zama suna son shi zuciyarsu gaba ɗaya ta haɗu a kansa ya zama kalimatu ijma sannan kuma duniya ta zo masa tana turbus hancin ta a cikin ƙasa saboda ka ubangiji yana mu'amalantar mutum ne na qida qasdihi idan duniya yake nufi sai ubangiji ainihin ya mu'amalance shi da rashin duniya da rashin samun abin da yake so idan kuma lahira ce a zuciyarsa sai ubangiji ya bashi duniyar kuma ya bashi lahira to shine ibnu qayyim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari daga alhammu wal huzn yace bambanci tsakanin alhammu wal huzn shi alhammu shine al makruh alladhi yaridu ala al qalb al makruh alladhi yaridu ala al qalb in kana lima yastaqbal yastaqbal awrathahu al qalb duk abin da zaka ji na bakin ciki da zai same ka ka je shi a zuciyarka idan bakin cikin na wani abu ne da nan gaba suke tsammanin zai faru gare ka to shi yake cewa alham wa in kana limama ba auratahu husn idan kuma abin da yake ya wuce ne to wannan shi zai gadan maka da abin da ake cewa alhuzn dukkanin waɗannan abubuwa sukan ainihin raunana zuciya su hana ta tashi faɗi ko zai isa ga ubangijinta sai dai ka amanta dan adam yana fadawa cikin bakin ciki ba tare da yana so ba bakin ciki wani abu ne wata manzila ce da dan adam yake samu a kansa a ciki bi ghairi ikhtiyarihi ba bisa ga zabin ba shi yasa dan aljanna in suka sha aljanna suka yi addu'a su ce ne alhamdulillah alladhi azhaba anna alhad muna godiya ga ubangiji da ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki wannan shi yake nuna maka cewa a duniya sun gamu da bakin ciki saboda musibu da suka rika gudana a kansu ba tare da ni ba tare da zafin su ba saka wannan bakin ciki yakan iya samun bawa ba tare da ya zaba ba abinda ake so idan wani abu na bakin ciki ya same shi to kada ya dabaibaye shi kada ya hana shi motsi kada ya hana shi darawa kada ya hana shi murmushi kada ya hana shi fuskantar dan uwansa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uwanka da sakakkiyar fuska wannan ma yana cikin al-ma'ruf sallallahu alaihi wa sallam to ka zama kai ma haka kana fuskantar mutane da fuska wacce ta sakakkiya kada wani abu ya same ka gaba ɗaya ka mai da gidanka ya zama kamar jahannama babu sanyi a ciki babu rama a ciki kada kai haka da mana ka ka fuskanci rayuwa da sauki duk abin da ka rasa ka san cewa ubangiji ne bai baka abinda kuma ubangiji ya so baka babu wanda ya sai wa alam anna ma asabaka lam yakun li yakhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka wannan kun ba mu'mini ba babu wanda yake da irin wannan karantarwa to babu wanda yake da irin wannan karantar kuma ka tuna cewa ni'imomin ubangiji da ya maka fasila da yawa dan ka rasa wannan ni'ima kada ka manta cewa a cikin ni'imomin ubangiji kake tsundum ta ko ina ta ko ina alam naj'al lahu aynay wa lisanan wa shafatay wa hadaynahu an-najdayn wadannan duk ba ni'imomi ba in aka ce ka bada a baka a baka ainihin miliyan ɗaya a yanke maka kunnuwa za ka yi ko a baka miliyan ɗaya a yanke maka hanci ko a yanke maka to ashe ka ga gaba ɗaya kana ɗauke da abin da ya fi miliyoyi a jikinka na ni'imomin ubangiji kuma saboda ka rasa wata ɗan miliyan guda ɗaya sai kuma shi ke nan ka shiga faɗa da mutane sai ka duba wa in ta'uddu ni'matallahi la wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina so dan ka tana cewa a fasikin ni'ima kake gaba da baya lafiyar da ubangiji ya baka ni'ima ce wani yana nan ya rasa lafiyar da kai kake da ita ya mallaki duniyar babu abin da bai mallaka ba da za a ce ya ba da duk abin da ya mallaka lafiyar sa dawo ya ji ka ya ji shi ainihin yana suma kamar yadda kake din nan da zai bayar shi kai kaga kana cikin wani kanzu kana dauke da wata Da yawa kowa ke da sannan sama da komai kana da wata ni'imar da ta fi kowace gidi siratan ladina an'amta alaihim wato wannan ni'ima ta musulunci ita ce ita ce an ni'ima wacce ke sakakkiya ni'ima ce ta kowane ta kowane janibi ta kowane bangare wato babu ni'ima wacce take mahfa sai ni'ima ta musulunci duk wata ni'ima to ta wani bangaren tana tattare da matsala amma banda ni'imar musulunci shi yasa muke roƙon Allah ya babu wannan ni'ima a lokacin da muke sallolin mu biyar ko sallolin nasu sunu muke karanta fatiha muna roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan ni'ima da muke roƙo ita ce ni'ima cikakkiya ni'ima cikakkiya to ka tuna cewa ubangiji ya yi ka musulmi ashe ya gama maka komai ya gama maka gata domin ita wannan duniya wuri ne na wucewa kai kayi guzurin da zai kai ka inda kake so ka je wani kuma gashi nan ba guzuri tattare da shi saboda ka ashe kai tana cikin nima ba za ka ce ka rasa ba saboda haka wani lokaci abin bakin ciki yakan samu mutum ba tare da sa ba ya yi bakin ciki amma wannan ba shi yake nuna cewa bakin cikin nan nasa kuma zai samu lada a kansa ba a'a shi yasa fadar Allah da yake cewa wala alal ladina idama ma ma atauka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون wannan aya da take magana a kan mutanen da suka zo suka ce ya rasulullah mu ma muna so mu fita yaki amma ba mu da abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bincika bai samu musu abin da za su hau su fita yaki kuma gashi yakin nan tafiya ce mai nisa ba yaki ne da za ta bayan gari ba gare su haka aka ba su tafiya ce zuwa ta buka sun Allah ya ce su hakuri tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam suka tafi idanun suna zubar da hawaye hazanan saboda bakin cikin Allah ya ji ba yin suko kaga wannan ba wai ana rabon shi bakin cikin karan kansa bane ana yaban su ne saboda abin da shi bakin cikin yake nunawa na damuwarsu da addinin musulunci har ma gashi saboda sun rasa abin da za su fita da shi fagen fama za su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi wannan ya sanya su damuwa ya sanya su bakin ciki wannan shi yasa aka yabe su da wannan ba wai karan kansa shi bakin cikin ba kuma kamar hannunka mai sanda ake yi ga munafukai waɗanda suke kin fita kuma suna jin daɗi wai su sun yi wayo ba su fita ba hadisin da yake cewa ma yusibu al min hammin wala nasadin wala huznin illa kafara Allah bihi min khataya Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da zai samu mu'mini na ainihin tararrabi da zullubi da bakin ciki da wahala face ubangiji ya kakkaɓe kurakuransa da wannan wannan abin da yake nunawa yana nuna abin da ya same shi na bakin ciki shi mumini a duniya wani abu ne mukaddari daga ubangiji yakan samar wa da bawansa wannan domin ya kakkaɓe masa abin da yake na laifukansa amma wannan ba shi yake nuna cewa mutum ya dinga neman kuma abin da zai tashi bakin ciki ba ko kuma idan bakin ciki ya faru gare shi ainihin ya yi ƙoƙarin ya ci gaba da wannan bakin cikin kada ya yi abin da zai rabu da wannan bakin ciki saboda haka hadisin da aka rawaito daga Hind ibn Abi Hala wajen sifanta manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa kana mutawasil al-ahdan wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai bakin ciki a koda yaushe wannan hadisi ba gaskiya ba hadisi ne ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zama mai bakin ciki kullum cikin bakin ciki ba ko da yaushe bayan ubangiji a ya kiyaye shi ya katange shi daga bakin ciki akan wannan duniya da abin da ta kunsa ya hana shi kuma kada ya bakin ciki bisa da tazirai ya kuma gafarta mata ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar abin da ya gabata na laifukansa da ma wanda ya jinkirta to ta ina bakin ciki zai zo ya lulluba annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama kana da'imin bish ko da yaushe ta je fuskarsa tana walwala yana sakin da hukar sirri mai ainihin murmushi ne da dariya kana yadhaku hatta tabdu nawajihu yakan yi ainihin dariya har kokokinsa su fito sallallahu alaihi wasallam to shine wannan abinda ibnu taymiya yake magana anan yace wa zalika li annahu la yajlibu manfa'atan wa la yadfa'u madarratan fala fa'idata fihi shi bakin ciki baya jawo maka amfani baya kuma ije maka wata cuta saboda haka baya da wata fa'ida wa ma la fa'idata fihi la ya'muru Allah la ya'muru la ya'muru Allah bihi abinda baya da wata fa'ida ubangiji baya yin umarni da ayi shi na'am la ya'tamu sahibuhu idza lam yaqtarin bi hudnihi muharram ibn taymiya ce eh lokacin cewa dan kai bakin ciki wannan ba zai sanya ubangiji ya rubuta maka laifi ba sai idan ka hada bakin ciki kada aikata harama kama yuhdanu ala al-masa'ib kamar yadda ake yin bakin ciki bisa ga faruwar wata musiba kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna allaha la yu'akhidhu bi dam'il 'ayn ubangiji baya kama mutum da kwararar da ainihin hawaye da idanuwansa da ko kuma da damuwa da zuciyarsa za yi ولكن يؤاخذ على هذا أو ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم sai dai ubangiji yana kama mutum da wannan yana tausaya masa kuma da wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna harshensa abinda harshe zai furta abinda zai faɗa wannan shine dalilin da zai sa ubangiji ya kama mutum da shi wannan hadisi ne sai yana cikin sahih bukhari kuma sababin sa kamar yadda abdullahi dan umar ya rawaito cewa sa'ad ibn ubada ya samu rashin lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dubo shi shi da wasu daga cikin sahabbansa abdurrahman ibn auf sa'ad ibn abi waqas abdullahi dan mas'ud Allah ya kara yarda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya shiga sai ya same shi dangin sa sa suna kewaye da shi ya tambaye su yace ya cika ne suka ce a ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuka yayin da mutanen nan suka kuka annabi sallallahu alaihi wasallama su ma sai suka yi kuka sai yace ala tasma'un ba ku ji ba inna allaha la yu'azzibu bi dam'il 'aini ولا بحسن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم sai dai ubangiji yana azabtarwa ne da wannan yi ishara zuwa ga harshen sa ko kuma ya ji kai cewa innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alai kuma mamaci akan yi masa azaba a dalilin kuka da ainihin iyalansa za su kuka nan yaha a dinga ainihin daga sauti ana kururuwa ana kuka ana dukan girji ainihin ana yaga taguwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan yi wa mutum azaba da wannan musamman ma idan ya kasance mutumin nan ya yi wasici cewa shi a yi masa kuka a kan wato bayan ya mutu Kusa a jahiliya yana daga cikin abin da mutanen jahiliya ke alfahari da shi irin kukan da za a yi maka riris shi yake nuna cewa kai mutum ne babba mai matsayi idan aka yi kuka kaɗan dan bayan mutuwar mutum to alamar cewa shi wannan mutum ba ba wani mutum ne mai matsayi mai martaba ba amma in mai martaba ne har haya akan ɗauko na waɗanda za su zo su zauna su ta kuka musamman mata akan ɗauko su haya su zauna su yi kuka su yi kuka su yi kuka duk makota a je su to daga nan kuma suka gama a biya su tafi to kaga wannan idan aka ana alfahari da wannan mutum yayi wasiya da wannan kamar yadda sarrafa ibn al-abd yake cewa idza mitti idza mittu lima ana ahluhu wa shaqqi alayya al-jayba ya umma ma'badi ne yake gawa isa yake cewa idan na mutu to ki yi min kukan da ya dace da ni ki dubi matsayina ki yi kukan da da zai nuna na isa kuma ki yaga taguwarki saboda ni kaga wannan ya za a yi ya mutu bayan ya yi wannan wasiya an yi masa wannan kuka ubangiji ba zai masa azaba yasa malamai suka ce ko dai wanda ya wasiya ko wanda ya san ana yi amma bai karantar da cewa haramun bane ya bar gidansa ana yi bai hana su ba bai kuma nuna musu cewa ba a yi ba wannan in ya mutu ubangiji zai kama shi bisa ga wannan amma wanda ya karantar ya faɗakar duk da haka wasu suka ji a jin wannan faɗakarwa tashi ubangiji ba zai kama ta ba zai kama shi da abinda ba shi da hannu a ciki ba kuma ba yadda zai shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu sai hawaye suka zubo idansa shine sai ainihin Abdurrahman ibn Auf sai mamakin kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi ya rasulullah kana kuka sai manzon Allah ya ce innaha rahmatun wa yaj'aluha yaj'aluha Allah fi qulubi ibadi rahama ce da ubangiji ke sanyawa a zuciyar bayansa haka tausayi ne ya gama ni shi yasa na kuka ce tajma'ul ayn wa yahzanul qalb wa la naqulu illa ma yurdi rabb wa inna ala firashika ya ibrahim la mahzun to idanuwa suna hawaye zuciya na bakin ciki kuma ba za mu faɗi wata magana ba sai abin da zai yarda da ubangiji kuma mu masu damuwa ne da bakin ciki bisa rabuwa da kai ya ibrahim haka nan da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wata walla anhu yana ba mu labarin nabi yaqub alaihi salam wata walla anhu ya juya baya ya kare ƴaƴansa wa qala ya atafa ala yusuf ya atafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa qadir ya atafa ya bakin ciki na bisa ga annabi yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn idanuwansa suka yi tari saboda bakin ciki da damuwa fa huwa kabir yana cikin ainihin damuwa ba kankanuwa ba wannan yana daga cikin damuwa da ubangiji ainihin yake ruhu yake sanya wa bawansa ba tare da ya zaba ba amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa ubangiji zai ba wa mutum lada akan wannan ba shi ne ibnu taymiya yace wa kad yaqtaridu bil husni ma yusabu sahibuhu alayhi wa yuhmadu alayhi wa yakunu mahbuban min tilka jiha la min jihatil husn wato bakin ciki yakan iya haɗuwa da abin da zai sa a sakan kawo mai bakin cikin a gode masa a yabe shi ya zamo abin yabo ta wannan bangaren wato a dalilin abin da ya haɗu da bakin ciki ba wai a dalilin bakin cikin ba kal hazini ala musibatin fi dinihi kamar wanda wata musiba za ta auka wa addininsa ya yi bakin ciki a kanta, wa ala masaibil muslimina umuman ko ya yi bakin ciki akan musiba da take auka musulmi gaba daya abin da yake faruwa a Afghanistan abin da yake faruwa a Iraki abin da yake faruwa a Kashmir abin da yake faruwa a Palestine abubuwan da suke faruwa ga musulmi a sassan duniya su sa shi damuwa akan iya satanta masa akan wannan ba wai dan yayi bakin ba wai dan bakin cikin shi karan kansa ba sai dan abin da ya haɗu da bakin cikin na nuna damuwa ga abin da ya faru ba yake faruwa ga addininsa ko ga musulmi fa hadha yusabu ala ma fi qalbihi min hubbil khair wannan akan sakanka masa a bisa abin da yake cikin zuciyarsa na san alkhairi wa bughdi sharri da kai sharri wa dawabir zalika da abubuwan da suke kama da wannan walakin al-husn ala zalika idza afda ila tarki ma'murin min as-sabr wal jihad sai dai bakin ciki irin wannan idan har ya kai mutum zuwa ga barin abin da aka umarce shi da shi na ya hakuri ko ya hana shi fita jihadi wa jalbi manfa'atin ko ya hana shi jawo wa 'yan uwansa ko kansa amfani wa daf'i madarra ko ya hana ya ije wa kansa cuta biya an to wannan ana hani ga barin ana hana irin wannan bakin ciki wa illa kana hasbu sahibihi kana hasba sahibihi rafu jismi anhu min jihati al-qasd sai dai idan har mutum yayi bakin ciki ba tare da wani abu wanda zai sanya ya samu lada ya haɗu da bakin cikin ba zai nan akwai aya alkur'ani ko a hadisi ga babu girmama a ciki ya kamata idan ka rubuta sai ka miƙa na gaban ka shi kuma ya dan har ka zo ga inda yake bukata daina jefawa a wannan yana cewa mutumin da ya tafi bulaguro ya bar matarsa kan hanyar ta tafiya ya mutu labari bai zo mata ba sai bayan wata biyar menene ta kabar matar za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba abinda malamai suka fi rinjayarwa shine za ta yi ta kaba lokacin da labari ya zo mata martabar haƙƙin sani ba wai kawai ainihin zaman ta haka nan shine ta kabar bayan akwai wasu hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da ita kanta ta kaba da ta mai ta kaba ba ta yawace yawace in ba bukata wacce take mai ta yau da gobe ta ɗan adam mai ta kaba ba ta kwalliya in ba shiga dai wacce za ta saba yi ba a gidanta waɗannan hukunce-hukunce duka za su yi ba idan ba ta da labari kuma wannan haƙƙin sani shi saboda haka tana yin ta kaba lokacin da ta samu labarin ainihin ga abin da ya faru gare shi wannan kuma yake cewa malam a da ni na kasance mai yakar karatun da karatu da wa'azozi na ahlus sunna wata rana ina zaune sai na ji rediyon FM an sanya karatunka kuma na ji a inda ake yin sa sakamakon ah, haka to yake cewa to sakamakon haka ne ya rika halattar wannan har Allah madaukakin sarki ya nufi shi da shirya ce ya gane gaskiya a halin yanzu ya gamsu da wannan akida ta sunna yana fatan za a sanya shi cikin addu'a Allah ya tsare shi daga sharrin makiya Allah ya tsare shi ya tsare mu baki daya sannan yake tambaya shin malam zan iya yin sallah a bayan limamin da yake haske gemun sa ina fatan za a yi manna, ina fatan za a amsa wannan tambaya tawa kaga lalle akida ta sa kaga dan da yake akan gemu to gemu gemu baya cikin akida wacce za ta fita mutum ko a ce sallar ba sai ba ya aske gemu aske gemu an faɗa mafi yawa cikin malamai na daga cikin ayyukan fasikanci kamar mai shan taba ko mai shan giya ko wani abu irin wannan sallarsa a karan kansa ta yi kuma duk wanda sallarsa a karan kansa in ya ja mutane sallarsa ta yi amma abin da aka fito a samu limami wanda yake ne. idan ya kasance ya fi karfin kowa da kowa a gurin dole shi zai yi sallah kuma akidarsa ba ta da matsala kenan sai a yi sallah a bayan sa koda ko ya kwashe gemunsa kwashe gemunsa wannan shi ta shafa kai dai sallar shi suka ga an yi maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallu kamar da ayyukan musulmi kaga shi mu ba wai akida ba ce da mutum zai zama sallarsa ma an daina karɓa da aski a sallarsa tana nan illa ka ne laifi ne akan so liman ya zama yana da hali na kware saboda shi shugaba ne kuma shugaba koyi ake da shi wani in ya zo ya gan shi ya yi wa mutane sallah yana yi wa mutane sallah yau da gobe zai dinga kwaikwayon abin da yake kaga sai ya dauki abin da ba daidai ba daga wajensa to amma in ya zama na ko an fi ku ƙarfi aka naɗa muku shi ko kuma shi shi ya fi ku ƙarfi eh, shi ya gina masallacinsa kaga ba ba yadda za yi da shi sai ka kula kai sallar in ta kama ya zama dole kai sallah a gurin in kuma akwai inda kake jin zuciyarka za ta fi nutsuwa kurkusa shikenan sai ka je ka kai kai sallah da irin wannan tana yawan faruwa musamman a halin tafiya an je an shiga masallaci na tafiya za a yi sallah wani mai tantattan haɓa ya shige gaba kaga an shiga kai ba za ka yi cewa ka janye shi ba saboda haka ko ba za ka ce ba za ka yi sallar ba tunda yana da cikakken gemu yana sai kai sallah a bayan sa sallar ka yi. hukuncin yin sallah raka'a da fajr bayan sallar asubahi a iya yi ko a a iya yi ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan dinsa Hafiz al-Iraqi ya kyautata isnadin hadisi limaman su goma sha sha biyu A annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nada su limaman su sau haka su ake magana a nan cewa la zaru amrun nasi ma biyan ma waliyahu 12 rajula kulluhum min quraish al'amarin mutane ba zai gushe ba yana tafiya daidai matukar dai mutane goma sha biyu sun shugabance su dukkan su da quraishawa ko cewa wannan addini zai ci gaba da zama addini da karba matukar dai a har zuwa shugaba khalifa guda goma sha biyu da Qurayshawa haka suna zana waɗannan mutane daga kan sayyidina ah, Ali Hussein har zuwa kan imamin su na ƙarshe wanda suke cewa shine mahadi wanda yake ya boye a ƙarƙashin ƙasa yana jiran duniya ta talafa ta ne wanda kaga zaki ne ma ya fito ayi yi mai ayi jihadi da shi mana sai boye a ƙarƙashin ƙasa sai komai ya yi tsafi ya daidai sannan shi ya fito shi da ake so ya fito ya zuga mutane ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital ba ka ce a fito a yi ba shi shugaba ne daga mutane zai fito ai ba koyewa zai ba kuma a zama aqida shi ma wai tun da yanzu ya koye ma ba za a yi jihadin ba sai ya fito to ya fito mana sai a zauna a ta kakkashe musulmi ba ba ba jihadi kenan kowa ya zo ya ta abin nan shi yasa ba daga cikin aqidar shi a jihadi fi sabilillah so a gurin su sai imami ya ya abin saboda hatta abin da ya faru a Iran ba sa daukar sa wani jihadi je abin nan kawai gaski ne kamar yadda barawo zai shi zai zaran maka gida ka tashi ka kare kanka ne kawai suka yi amma ba jihadi su jihadi a gurin su sai imam sai eh, imam ya bayyana da jihadi da sallar juma'a da sallar duk wannan sai a bayan imam wanda yake eh, shi kuma imamun nasu yana karkashin kasa har ya fito da fito ba suna da ta addu'a suna ta kuruwa Allah ya gaggauto da fito da shi har yanzu kuma bai fito din ba da can an ce daular banu umayya eh, su suka hana shi fitowa saboda azzalumai ne za su kashe shi to tun yaushe yanzu raba mu da duk an daular bari ubayya mutun da ne ma san wata daular bari ubayya gashi ma an yi kasa iran ba sai yazo zo ya hijira tafi iran ba saboda kaga ko wannan <clears throat> yana zuwa maka tasuriya ce kuma wannan hadisin yana maganar khalifa khalifa shi ne wanda ya zama ya karbi shugabanci bayan wani ya wuce ya karbe shi a madadinsa ya zama makwabcinsa shi ake cewa khalifa ya ce sai na abubakar khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na umar khalifa na na abubakar ko sai na usman khalifa na sayyidina ah, Umar kaga khalifa shine man khalafa ghayrahu ko shi ake cewa khalifa amma wanda bai samu wani mukami ba bai samu wani matsayi ba to khalifa ne ne mai shi kaga ba a kiran shi khalifa a ka'idar larabci ba ka kiran shi khalifa sai idan ya rike matsayin wannan da ya wuce shi to waye ya rike matsayin matsayin sai sai na alibayan ya gama silafa, sai abin nan Alhassan ya karba cikin dan watanni ya hada kai da muawiya yace ya ban mata don a samu zaman lafiya